يحسب أن ما له أخلده yana zaton dukiyar da ya tara za ta tseratar da shi daga mutuwa sai ya dawwama a rayuwar duniya